kwana guda bayan umarnin sauka daga mukamai ga waɗanda ke muradin tsayawa zaɓe a cikin ministocin nasa ranar larabar da ta gabata shugaba buhari ya kuma shirya musu liyafar ban kwana a fadar Sadaki abuja wadda ke ministan shari'a abubakar malam san da takwaransa na kwadago chris engiye sun halarci liyafar da hakan ke nuna cewa sun shiga jerin masu sha'awar tsayawa zaɓe amma daga bisani ministocin biyu sun sanar da janyewarsu daga neman takara. Wannan mataki ya haifar da ayoyin tambaya game da makomar mukamansu. Inda 'yan Najeriya musamman masana dokokin ƙasa da mashahanta a fagen demokuraɗiyya ke tafka muhawara. Femi Falana mai lambar aikin lauya ta San na mai ra'ayin cewa tunda ministocin biyu sun fita daga ofis tilas ne sai shugaba Buhari ya sake mika sunayensu ga majalisar dattawa domin tantancewa kafin su iya komawa bakin aiki. To amma Farfesa Nasiru Adamu Aliyu shi ma mai lambar aikin lauya ta San ya yi tsokaci game da batun sauka daga aiki. Ita wannan takarda ta janyewa daga aiki ko kuma sauka daga aiki ko resignation ake cire da turanci ko shine sai idan ta je hannun shi wanda aka nufa da a bashi sanarwar cewa an sauka daga aiki ko kuma wani wakilinsa da ya umarta ya ce a bawa na sai ka zo kuma ka da kan wanzuwar abubuwa gaskiya ne sun miƙa takardar in ka kalli tsarin mulki kalmar da ya amfani da ita sashen 306 sakin layi na biyu subsection 2 kenan cewa idan aka receiving muddin ka mika aka karba in ji ta ji hannun wanda ya to kenan kafin ka sake koma kan mulki na sai da sake na daka da shi sakataren gwamnati da shi Buhari shugaban kasa su ne yanzu kuma ke hannun su in har sun san ya kai to ba wani abu ne to san san sai sake mai da shi majalisa kuro sai sake zuwa screening a mai da shi daidai saboda wannan shi ne ka'ida domin abin da alkawari za ka kare kundin tsarin mulki doka muke magana in har ya danka ya bayar kamar in ka duba nan sashi na 306 sashi layi na biyu ya fita daga ofis gaskiya duk wani abu da za a yi kuma an saba wa doka. Shi ma dai Malam Kabiru Sa'idu Sufi da ke koyar da ilimin kimiyyar siyasa a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano na cewa. Ta fuskar siyasa abu ɗaya ne zai iya warware wannan abin da ake ciki. Wato shine aka samu sahihin bayani daga fadar shugaban ƙasa cewa bai miƙa takardar barin aiki ba. Wannan shine zai sa dukkanin wani dambarwa da ta biyo baya to ta lafa ko dambarwar siyasa ko kuma ta masana su wato bangaren shari'a ko kuma duk masu ƙalubale lantar cewa ba shi da damar ya dawo aiki bayan ya bari din amma idan har ya bayar din kuma aka samu tabbacin ya bayar ko wani da wani uh, abu aka yi masa ko na wato daga kafa uh, ko kuma kin karba aka yi uh, to wannan shine kuma za a sake komawa kan wannan batu a ci gaba da tattauna shi da cece kuce da kuma dambarwar da yake akai amma halin yanzu mai kawo karshen wannan shine fadar shugaban kasa din ita za ta tabbatar ko da ya mika ko kuma bai mika ba hakan dai na ƙara nanata muhimmancin bukatar da ke akwai ga fadar shugaban ƙasa ta fayyace al'amura domin 'yan ƙasa su samu waraka. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.